al'ummar Nijar maza da mata ina ma kuwa da kuwa sallama irin ta addinin musulunci mai magana malam sumaila amadu ina ma al'ummar musulmi ga baki ɗaya barka da watan azumi kuma allah ubangiji ya amshi lada na ibada sannan ina isar da ta'aziyya ta zuwa ga sojojinmu wayanda 'yan ta'adda suka ma na rashin imani suka fada da watan allah sa sun huta kuma allah ba iya lansa hakuri sannan ina isar da ta'aziyata da kuma jaje zuwa ga al'ummar rasha irin abin da ya same su na ta'addanci irin na rashin imani wanda ake mamu wato anan wurin jama'a al'amari na gaskiya ya bayyana ita kuma gaskiya magana ce ta Allah yau da ya ta gwada ta'addanci suwa suke ɗauke da nauyin shi kuma suwa ne ne 'yan ta'adda wato ta'addanci wanda ya faru a rasha irin wanda ake mamu a kashe mutum haka kawai bai je bai gani ba an kai harin ta'addanci na harbe-harbe da bindiga a gidan wasanni a rasha to an kama waɗanda suke ta'addancin nan wa, sun kuma yi bayani bisa kan cewar kuɗi ne aka ba su an musu alkawalin kuɗaɗe an ba su waɗansu kuma sai sun je sun kashe mutane sun koma a cika musu waɗansu to kun ga sharin turawan yamma kenan su suka kirkiro ta'addanci su suke goyon bayan ta'addanci su suke biya a yi ta'addanci irin yadda suka rika yi a cikin kasashenmu sannan wannan ta'addanci jama'a mun wato mun wai a tunaninsu sun kai sun sa sun biya kuɗi an kai hari a gidan wasa a rasha da sunan ta'addanci a nan mun wasu cewar wato mu su kare don cewar mun nan muna kulla hulɗa da rasha ƙasashenmu na afirka bisa kan abin da ya shahi tsaro da kuma abin da ya shahi bunƙasa tattalin arziki da ci gaba wato mun wasu anan sun nuna kamar a takaice dai mu gano cewar a'a wai rasha putin ya kasa kare kasar shi barantana mu ya kama mu mu mu kare ta mu Allahu akbar tanan wurin bukatun su ba za su biya ba Allah to na asirin su an kama wanda suka kai harin ayi kuma za su yi bayani da zaran sun yi bayani to shikenan din da dan ta'adda yake ya shiga uku da mai dokan nauyin ta'addanci to kun ga nan wurin a magana ta gaskiya a magana ta fi billahi babu sarai lokaci ya yi a nan wurin mulkin soja sojoji wanda suke mulkin mu na riƙon ƙwarya na yanzu a nan wurin ƙarara ƙasashen nan na yamma ƙasashen nan na turai faransa amerika da sauransu sun tabbatar da cewa muna hulɗa da rasha sun tabbatar da cewar lalle lalle a yanzu babu wani ɓoyo tare muke da rasha saboda shugaban ƙasa abdurrahman chani ya aika saƙo na murna zuwa ga putin bayan zaɓe sannan ya aika jaji na wannan harin ta'addanci da aka kai a rasha da saura a yanzu munan wurin ƙasar mu abin da ya kamata abin da ya dace kuma abin da ya zama dole ne dole a gaggauta bincika waɗanda suka sa hannu sojojin ƙasashen waje suka zo suka zamana a ƙasar mu bisa kan yaudara bisa kan cin amana ta ƙasa a gaggauta kai su kotu ko masu ne ne su amsa laihinsu saboda ga irin sharin kuma ga irin yadda sakamakon ya fito ta'addanci kasashen manyan kasashe na turai su suke goyon ba ta'addanci su suke biyan kudin ta'addanci su suke daukan nauyin ta'addanci su suke ba da makamin ta'addanci shine aka sauya su a cikin kasanmu aka yi reniya ta yaudara ya yi ta ƙin ƙasa yarda ta zaluncin al'umma aka sa hannu bisa kan cewar mu ba ma mutane ba ne ba to akan haka ne muke jan hankalin hukumar soji a gaggauta hukunta waɗanda suka sa hannu wannan sojoji na ƙasar suka zo suka zamana a cikin ƙasar mu ba bisa ka'ida ba suka zamna suke ɗaukar nauyin ta'addanci ake kashe soja a kashe farar hula a kashe mutum a gona har yanzu ba a bari ba to babu yadda za a yi babu yadda za a yi wa'annan mutane su zamna lahiya ko kuma suna zamana suna shaƙa irin iska da muke shaƙa barayin awaki suna gidan kaso babu yadda za a yi mutanen da suka kulla ƙasa irin wannan sharin a ce a'a har ma wai akwai masu kare su wai kuma har ma akwai wanda wai in kai wai in kai magana a saman su suke hutuwa su kare su babu wani mai imani ko kuma mai son ƙasar nan ko kuma a mai tunanin kanwa uwar shi uwar shi ce ko kuma kanan baban shi baban shi ne wanda zai kare wa'annan mutanen babu shi babu wani hankali da zai kare su saboda ƙasa ƙasa ce kuma ba wanda ya karfin doka dukkan mu da mu da ku da kowa da kowa karkashin doka mu can aka daga doka ba wanda ya isa ikon wani an aka daga doka ta minti biyar ba wanda ya isa ikon wani to don haka eh, a nan wurin wannan hari na rasha ko kuma tarko da ake ma sojojinmu suna faɗawa ba zai karya mu karfin gwiwa ba ta'aziyarmu ga 'yan ƙasa na da ƙasar Nijar duka gaba ɗaya bisa ga kowa ya san abin da ya na ran laraba ashirin ga wannan watan da muke ciki a cikin jihar talabiri inda ba mu ca 'yan ta'adda sai mu ce kowa ya san su ba sai an faɗa muku ba su faranshi ne su amurka ne su ne ko da yaushe ke kashe mana 'yan uwa amma sai a danganta shi da 'yan ta'adda wannan ba gaskiya bane ba 'yan ta'adda bane babu 'yan ta'adda faransa da ita da amurka su ne 'yan ta'adda muna kawo ta'aziyyar mu ga 'yan ƙasa duka gaba ɗaya Eh, muna gaida cnsp bisa ga jan kokarin da suke nan suna yi bisa ga kariyar kasanmu bisa ga duka wani kwamfulo da ake kama kasanmu kuma sai allah ya ba su iko kuma sai a samu take shi a kame waɗanda suka kawo wannan duka wannan tashin hankali tajin tajina a cikin wannan ƙasar ta nijar muna kawo musu goyon baya ɗari bisa ɗari eh, bisa ga abin da ya shahi wannan takardar da ake na ana kucice-kucice bisa gare ta wadda ta shahi ministan tsaro wadda cnsp ta ɗauka wadda ta ce daga yau ba za a ƙara bincike ba bisa ga makamai da wasu ayyuka wanda sun ka shahi minista na tsaro haka nan gaskiya ne in ba nijar ba ba mu ga inda abin tsaro abin da ya shahi tsaro ana hiddo shi a duniya ana hiddo shi ga jarida ana hiddo shi kowa a wallafa shi kowa ya shi sai nijar kadai to shine yanzu sai sai sun kai wannan tsinkaye suka ce daga yau ba a ƙara wannan binciken da ake yi tunda kana yaƙi da mutum ba za ka ce mishi ga makaman da zani sai zina yaƙi da kai zan je in sayo kalashnikov sai in ci ma kalashnikov zan sayi to kai in ka tashi me za ka sayi za ka sayan wadda ta hitawa to kenan sabili da wannan ne sai SNP sun sai NSP sun ka dauki wannan mataki daga yau ba za a ƙara bincike ba bisa amma mutane su sani duka bannar da aka yi baya har zakwa da aka dauki wannan kudirin wannan shi na nan shi na gaban shari'a wannan mutane su san da sai sun sai sun je gaban shari'a sai sun hidda mu kasa hakinta wannan babu shakka dan mujam ana ta abu ana ta maganganu cikin gari ana cewa a duka hadda waɗancan da aka yi na baya kuma babu zancen bincike a ba haka nan bane mutane sun yi sun karanci abin ne a gilme mutane su sani duka banda wadda aka yi daga baya har zakwara da an ka dauki wannan kudirin akwai bincike kuma wannan sai kwaldaf ta kai duka sai an hiddo ma kasa hakinta eh, abin da ya shahi saboda tahiya wannan sojojin na na amurka kowa ya sani abin da mun kai zama baya zaman dirshin wanda mun kai lokacin da hal muka sai soji na karshe na faransa ya bar kasa ga lokacin na zama wannan zaman dirshin to ko yanzu muna kira ga yan kasa mu tahi tsaye mu zage mu dame wandunan mu mata ku dame zannon ku ko yanzu har yanzu kokowa sagwalo har yanzu kokowa bata kare ba eh, a sa jiki toka to yanzu ne kuma kokowar ta taso duk inda dan Nijar yake duk cikin ƙasa mu tahi tsaye shi ma mu yi tsaye sai mun ga soja na ƙarshe na Amurka ya bar wannan ƙasar ta mu ta Nijar tunda idan ba su bar ƙasashen ga namu idan ba su bar ƙasa ba to har yanzu kwanciyar hankali ba ta same mu ba duk wannan abubuwan da kun ga ana nan ana yi tana duk su ne ke kamun su ba wani bane ba babu wani wanda ke abin ga mana wannan duk wannan masifar da muke tare da ita su ne ke kawo da ita ke muna kira ga yan ƙasa a tashi tsaye har yanzu a tashi tsaye kal ai kwana kala ai kwana kuma mun ka ce ya kamata a ci gaba roƙon Allah tunda babban makami shine babban makamin mu roƙon Allah shine wannan cikin da muka yi yau kowa ya sani wannan cikin. Allah ya biya mun roƙa Allah kuma ya karba to kanmu bari in ka roƙi Allah ya baka ka gode to kuma ko ba za mu hasa kiran cewar waɗanda suka ci amana ƙasar mu kotu ta hukunta su ba ba za mu hasa kiran cewar a gaggauta meka su gaban kotu ba ba su yi ƙarfin doka ba a nan wurin in aka yi haka an yi adalci in aka yi haka an gwada kishin ƙasa in aka yi haka to amma an biya bukatun al'umma kashi 85 bisa ɗari na ƙasar nan amma cewar a yi shiru haka kurin a rika sando ga wanda suka yi banna, kuma ɓannan nan ba a hwasa ba kuma a rika a rika tunanin wani gyara a a zancen sabo ne jama'a 'yan nijar na barku lafiya Allah ubangiji ya kare mu kasanmu Allah ubangiji ya raba mu da sharin masu sharin. za mu ci gaba da bayyanawa masu kare su ku fito da kowane lokaci ko da sahi ko da marece da kun ce cas to ma ce mu kulle ko kuma mu ba mu zama muku magana ba ku bane a gaban mu muna bugon uwa ice ba mu da ganye in cewa da ganye awaki za su cinye shi ko iska ta shi amma cewar mu da cewar ga wanda suka yi banna ga wanda suka ja mu bala'i su suna kwana lahiya su tashi lahiya ko kuma su kwanta inda suke so su tashi inda suke so wannan tsarin ha a sake shi juyin juya hali aka ce gyaran ƙasa aka ce sabuwar tahiya aka ce nijar wadda babu zalunci to dole in haka za a yi to dole sai an sai an huda sarai kuma sai an yi gaskiya sai kuma an tsaye da kowa a gaban doka kawai wanda ya karin doka duk wanda ya taka ta to kenan wa doka a nuna mai doka gaskiya ce in aka yi haka to mun yi imani al'amarin zai tafi da kyau kuma tsarin za mu ci gaba da goya mai baya ɗari bisa ɗari saboda ba biyan mu ake ba ba kuma nema muke a biya mu ba magana ƙasa muke a share duk wani salti wanda aka san jiya ya cuci kasar nan a kakkaɓe duk wata ciyawa a sa mata wuta wanda aka san da ita aka gama aka cuci kasar nan to haka haka mu an biya mu ba biya na kuɗi muke nema ba ba biya na mukami ba biya na cewar ƙasar mu ta hau bisa hanya na cewar kan wani gobe ya sake abin da aka mu baya shekaru goma sha da suka wuce alhamdulillah allah kare ƙasar mu